na da shekara 1438 daidai da shida ga watan mai shekarar miladiya ta sha bakwai wannan shine kaset na ɗari da uku daga cikin jeren giyar kasusun karatun littafin iqtida usrat al-mustaqim mukhalafatu ashabil jahim walafar shekul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida usrat al ne aqidan musulunci dangane da alwala wal bara ibn taymiya na kawo mana nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu inganci da fassarar malaman farko daga cikin ainihin sahabbai da tabi'ai da na bayansu", don dan tabbatar da cewa Allah ubangiji subhanahu wataala ya hukunta a cikin addinin musulmai cewa ne wato guje ma aqida da tafarki da al'adu da tsarin kafirai sawa'un waɗannan kafirai maguzawa ne zuriyan kuka kafirai ne da suke da littafi irin yahudu da nasara Allah ya samu dace a darasin da muka yi a baya mun yi ishara zuwa ga ainihin wasu matsaloli a inda ibn taymiya yake mana magana akan wato falalar daɗin da ke cikin ta wajen watin a hana mutum ya shiga cikin tataɓurza ta rashin ainihin wato gyaruwar zuciya inda muka ishara ga ainihin littafin al'imamu ibn qayyim al shi, shi ne littafin asrarus sala ba kamar yadda na ambata a can na ce as-salatu wa hukumi wa hukmu tarikiha ba a yayi waɗannan mangani a littafin asrarus salati shi wani ɗan karamin littafi ne mai daɗi kwarai wannan an buga shi a karo na farko a ƙasar misra kenan tare da littafin abdul Kisar lil aziz al-jabbar na ɗaliban Ibn ƙayyim ɗin shi ne Ibn rajabin alhambali shi ma yi littafi a kan wato nuna abin da yake cikin sallah na sirrori da ibada wannan littafi ne mai ainihin daɗi kwarai da ban sha'awa yayin da Ibn ƙayyim ya ƙoƙarin ya nuna dukkanin gaɓoɓin sallah ga sirrinsu, ga falalarsu ga fa'idarsu, ga mutum ga alfanunsu gare shi Ya yi maganganu masu ban sha'awa ƙwarai. to akwai ɗaya littafin shi kuma shine wannan as-salatu wa hukmu tarikiha shi ma na ibnu qayyim ne anan yayi maganganu ne akan mas'ala wadda ke bata gushe ba har yanzu mas'ala ce khilafiyya a gun malamai game da shin wanda ya bar sallah kafiri ne ko ko yana nan a matsayin musulmi har a wannan zamanin akwai sabanin ainihin fatwa tsakanin su al-allama bin baz da ash-shaykh al-albani su allama al-bin da sauran malaman saudiya suna ganin duk wanda ya bar sallah kai da ya kafirta yayin da mal albani shi kuma yake da ainihin ra'ayi sabanin haka cewa a'a har yanzu yana matsayin musulmi ne fasiki wannan mas'ala ce da ta ainihin wato yi dumi a wasu lokuta man baya Allah ya gafarta musu gaba ɗin su sai kuma aka samu wani malami shi kuma mai suna ainihin wato Sheikh Ibrahim Ramadan wanda ya dauki littafin shi kuma a fatawa ta Ibn Taymiyyah a inda ya rere wasu tambayoyi da amsoshin da Ibn Taymiyyah ya bayar wanda suke da alaka da sallah din shine wannan gashi fiqhus sala ibn taymiya lil imam ibn taymiya fiqhus sala lil imam ibn taymiya ina fata mun gane Allah ya samu dace zamu tashi inda malai yake cewa warawa muhammad ibn wabbah wa ghayruhu muhammad bin wabbah al-qurtubi al-imam muhammad ibn wabbah al-qurtubi wato muhammad ibn wabbah ibn bazi'in wanda bararren bawa ne ga sarkin andalus shine abdurrahmanu dan muawiya mai littafin wannan ibn wabba shine mai littafin albida'u wan nahyu anha albida'u wan nahyu anha na ibn wabba ah, al-imam az-zahabi yayi tarjuma sa a littafin mizanul i'tidal a inda ya bayyana cewa malami ne na hadisi amma yana da yawan kurakurai ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na da shekara 287 Allah ya gafarta mishi sai ibn wadda ya ruwaito cewa anna umar ibn al-khattab amara bi qat'i shajara allati buyi'a tahtaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda a lokacin halifancin sa ya samu labarin cewa mutane suna tafiya wannan bishiya da Allah ya bada labari لقد رضي الله عن المؤمنين إذ Allah تحت yarda da muminai waɗanda suka maka mu سك مك مبايعة سك مك تفا أكركشم بشيا نن wannan bishiya sai Umar ya samu labarin mutane suna tafiya wurin su je su kwanta su yi bacci su rungumeta, ta su shafa jikinta su sumbance ta su samo sassaƙe ko ganyenta suna dai ainihin wato ba ta wani matsayi na musamman sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu yasa aka je aka sare ta gaba daya aka cire ta daga wajen haka Ibn Wabba ya ruwaito ainihin a cikin littafin sa li'annan nasa kanu yadhhabuna tahtaha dan mutane suna zuwa kasan bishiyar fa khafa Umar fitnata alaihi sai Umar ya tsoraci kada hakan ya zama dalilin fitina shiga shirka baya ga Ibn Wabba al-Imam Muhammad bin Sa'ad al-Misri shi ma ya ruwaito wannan kissa a cikin tafin shi tabaqatu al-kubra kuma al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya bayyana cewa isnadin wannan kissa ya tabbata kamar da fadaka ka cikin tafin shi al-fathul bari wa qad ikhtalafa al-ulama radiyallahu anhum fi ityan al-mashahid malamai Allah ya kara musu yarda sun yi sabani game da hukuncin zuwa hubbari wuraren da wasu al'ummomi masu falala ko annabawa ko waliyai suka zauna ko suka kwana ko suka ainihin ya da zango ko inda aka ce sun taɓa yin wata ma'araka ko makamantansu faƙala muhammad bin wabahin kana malikun wa Zairuhu min ulama ilmadinati ya karhuna itiyana tilkal masajidi wa tilkal asari allati bil madina ibn wabahin ya ce alimamu malik da wasu daga cikin malaman madina sun kasance suna kyamatar wato ba sa so ba sa ganin uh, addini a cikin mutum ya dinga zuwa waɗannan wurare ma a da ƙuba wa uhudan in ban da ƙuba da uhudu duk wani wuri da za a ce wannan wani asari ne alal misali a yanzu ka je madina akwai almasajidu saba da za a kai ka za a kai ka masjidul qiblataini za a kai ka masjidul fatih. masjid a al-farisi masjid abi masjidu masjid umara masjid aliyin masjid fatima wa ne bi'iru kaza kaza kaza za a yi ta wurare iri daban-daban da mudawwasai waɗanda suke wasu ma jahirai ne za su ta gaya maka ƙarya da gaskiya a kai za su ce maka wai wannan masajidu saba'a ɗin eh, eh, inda suke cewa masjidul fatihi to inda wato inda musulmai ne suka taru suna murna lokacin da Allah ya watsa abin nan taron 'yan ahazam da Allah ya aiko musu da iska din sannan kuma shi wannan wurin da aka ce masjidu salman masjidu abubakar da sauransu dama nan yankin shine inda aka yi khandak inda aka yi wannan gwalalo to wai kowane ɗaya daga cikin mutanen nan daidai inda yake kwana ne sanda ake ribat sanda ake ake ainihin kare iyakan musul garin musulmai saboda farmakin da za a kawo shine aka za gina wasu yan kananan masallatai wannan na kallon wancan wannan na kallon wancan da kibla qiblatain da aka ce wai suna sallah ah, aka yi wahayi su ba su da labari wani bi wucewa eh, ya ba su labarin cewa an canza shi shine suka juya da sauransu to ko da duk waɗannan abubuwan sun tabbata a cikin addinin da manzo Allah ya koyar bai tabbatar da wata falala ga waɗannan ba sahabbai ba su tabbatar da wata falala ga waɗannan abubuwan ba kuma babu shakka akan cewa waɗannan abubuwan lalle sun daɗe don tun mutanen da suka ba da labarin zuwansu ƙasar makka daga cikin 'yan masu littattafai irin na rahilat irin su ibnu jubair irin su ibnu batuta irin su da makamantansu duk sun ba da labarin waɗannan wuraren ba na kwanan nan ba ne ina ma a yanzu an ɗauwara su ne an maida su tourist attraction da makamantansu wuraren da kawai ya tabbata a sunna ana zuwa a ziyarce su su ne waɗannan wuraren guda biyu ƙuba ainihin wato masallacin ƙuba saboda ya tabbata a hadisin bukhari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa masallacin Quba duk asabaci ya sallar walaha a ciki sai kuma Uhudu shi ma ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da al-Imam nasai da al ainihin wato al-Hakim shi ma ya fitar karanta littafin ainihin wato Ahkamul Janaizi na al al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta musu gaba daya cewa manzala sallallahu yana fita ba ɗaya ba ba biyu ba ya je uhudu ya je ma waɗannan mamata addu'a yana zuwa musu addu'a akai akai tun haka wannan ya zama sunna a je ai addu'a a wurin ai itibari <coughs> sannan daga cikin kurakuran da ake haila yau kamar yadda al-Imam al-Uthaymeen rahimahullahu ya ambata shi ne idan aka je uhudu in ka hau dutsen uhudu to ba wurin addu'a bane ba wuri ne mai falala na karɓan addu'a ba a'a kamar ka je makabarta ne kai musu su mamatan addu'a amma ka je kana faɗan buƙatun ka irin da ake faɗa a Ka'aba da ainihin Mina da Rauda to ba daidai ba ne. domin wani wuri ne da tarihi ya tabbatar da cewa waɗannan bayan Allah sun saba dokar da manzan Allah sallallahu alaihi wasu ya shine Allah ya jarabce su da abin da ya jarabce su na ainihin abin da ya faru kamar yadda kowa ya sani a uhudu da haka a ƙa'ida kuma inda wasu bayin Allah suka yi saɓo, bai zama wurin falala na karɓar ainihin wato addu'o'i na fata mun gane da haka kaji malaman madina su maliku da sauran malamai wanda su ne suka fi kowa sanin wannan harka suka ce babu kyau wadda sufiyanu sauri baital maqdisi wasan lafi alimam Sufiyan sufyan ibn sa'id ibn masruq a sauri rahimahullah ya shiga masallacin baitul maqdis a ƙasa ainihin wato abin nan kenan ya yayi sallah a ciki walam yattabi tilkal asar bi tsaya yana bibiyan wannan wurin da za a ce nan ne dutsen da manzo Allah ya taka ya hau Isra'i nan ne inda annabuwa ne ya taba zama nan ne inda aka yi ƙura'a ta ainihin wato rike annabi ba annabi ba wato uwar annabi Isa idh a aqlamahum ko ayyuhum yakfulu maryam duk waɗannan abubuwan ana cewa nan suka faru to bai je yana bin waɗannan wuraren ba wala salata fiha bai ce kuma sai yayi sallah a daidai wurin ba fa ula'i karihu mutlaqan waɗannan malamai na sunna to sun kyamaci wannan abu kai tsaye li hadisi Umar radiyallahu anhu hada saboda wannan hadisin na Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ah, wa li anna ma fa'alahu ibn Umar wa zalika ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر saboda kuma wannan yayi kama da yin sallah a makabarta if dan kuwa huwa zari'atun ila a a'yada bibiyan irin wannan wuraren da ƙoƙarin yin sallah a ciki zai zama wani kofa ce ta mai da su wuraren biki na ibada wa ila tashabbuhi bi ahli kitabi zai zama wata ƙofa ce da za ta kai ga izuwa ga yin kamantakekeniya da ahalu kitabi wanda kuma wannan shine mahallin da littafin nan ke magana akai hani gaba da kama da ahalu kitabi wali anna ma fa'alahu ibn umara lam yuwafiqhu alayhi ahadun min as-sahaba kuma saboda kasancewar da Abdullahi dan Umar yayi na ainihin wato bibiyan waɗannan asar ɗin ba a samu sahabi ko ƙwaya ɗaya da ya amince mushi akan wannan abu ba falam yunqal anil in rashidina wala ghairihim min al muhajirin wal ansari annahu kana yataharra qasd al amkina allati nazalaha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala wa sallama malam yace dadai ba a ciro bayani daga wani daga cikin halifofi ba ko daga wani daga cikin muhajirai ko ansarawa ba cewa wai ga wani daga cikinsu yana kirdadan bari ya dinga yin ibada ko sallah a wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi ya taba zama koya da zango da haka ba addinin sahabbai bane kin Abdullahi dan Umar abin da yi ba ba shine ainihin tafarkin su ba wani kuskure ne ya faru gare shi ko wani ijtihadi nashi ko istihsani was-sawabu ma'a jumhuris sahaba malam yace abin da yake daidai kuma shine fatawadda wato mafi yawan sahabbai suka tafi akai na rashin aikata haka li'anna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama takunu bi ta'ati amri domin biyayyar manzon Allah ta shari'a tana kasancewa ne ƙarƙashin da'a ga umarninsa wa takunu fi fi'li tana kuma kasancewa ƙarƙashin aikata irin aikinsa bi an yaf'ala mithla ma fa'ala alal wajhi alladhi fa'alahu ya zama in kana so ya zama da gaske kake bin manzo Allah sallallahu idan ya umarni sai ka bi aikin da yayi sai ka aikata shi a bisa irin fuskar da ya aikata da irin yadda ya aikata an fa’ala ma fa'alahu ala alwajhi alladhi fa'alahu ka aikata irin abin da manzo Allah salama ya aikata a bisa fuskar da ya aikata kar ka rage kar ka ƙara alal misali yan ɗariƙa yanzu aka ji suna hujja da cewa wai ai annabi alaihi salatu wasalam yana dafa abinci ya gayyato ƙawayen khadija nama a yanka musu dabba su ci sha sai wani daga cikin malaman sai ce to wannan dalili ne akan yin sadaka uku da ta arba'in da ta bakwai su kaga wannan daga ji ka ta'addanci ne a cikin ilimi so na farko dai manzo Allah bai kirdaji ranar uku ga wata ba bai kirdaji ranar bakwai ga wata bakwai da rasuwarta ko arba'in ba a lokacin da ya samu dama ne sai ya kira su don sada zumunci to bisa al'adar kuma manzo Allah salama shi kanshi da al'adar larabawa har yanzu ba sa kiran ka gidansu kuma basu baka abinci ba asali ci abincin aka zuwa ya kira su ne gaisa da su su tattauna to kuma balarabe baka ba gidan shi ya baka abinci ba har yanzu aka fiki ba irin mu bane za a zo kawai a ta hamma a tashi Yau, daidai da zaman karatun nan in larabawa ne sai an ajo uh, wani galan ɗin uh, abin nan zuma a can da irin butan nan ta tiyo da za ka ɗan matsa famfo ka ne kana zan a ɗan dinga jin uh, caji haka in an tashi ko kuma mu ta break haka su suke suna cin abinci ba irin yadda muke rayuwa cikin ta kashufi ba ne ina fata mun gane to sai manzo Allah ya dinga yana musu wannan mu'ahada to sai wai wannan ya zama wai hujja kaga suna so su aikata irin abin da manzo Allah aikata amma ba akan fuskar da ya aikata ba dan su goyi bayan wani son zuciyarsu to mutane da yawa suna yin wannan zama ya kamata mu kiyaye ka'ida ita ce kamar da muka sha fadanta duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi alhalin an samu yanayin da da ya aikata shi ko to ba addini bane kenan shi ake ce masnatu tark a irin wannan sai ka ce to ai an yi manzo Allah mutuwa Khadija ta rasu dan shi alqasimu ya rasu dan uwan shi da suka sha abin nan nono tare usmanu dan maz'un ya rasu dan uwan shi kanin shi eh, ja'far ya rasu babban shi shine wane abin nan hamza duka waɗannan sun rasu da sauran jama'a ba a taɓa to ya musu sadaka ta kwana uku ba ko ta kwana bakwai ko ta kwana arba'in ba ko tare da kenan wannan yin sadakar a wannan yanayin ba addini ba ne tunda dai an yi mutuwa zamanin manzo su alaihi da yi wannan sadakar ina fata mun gane kawai a tsaya annan shine addini to ka duk aikin da za a yi irin na manzo sallallahu alaihi wasallam to a yi shi a bisa fuskar da yi anan ne zaka ji malamin mu mala albani Allah ya gafarta mishi ya dade yana maganganu akan hatta dogewa wani abu daya daga cikin nau'o'i daban-daban da manzo Allah cewa ba daidai bane manzo Allah yana yin abu wata rana ya iri kaza wata rana ya iri kaza wata rana ya iri kaza to kai sai ka dauki daya sai ka doge akan shi ka bar sauran shi ma wannan baka aikata shi alal wajhi alladhi fa'alahu ma'ana manzo Allah yana yin qabdu da da wadu'u ko to ka nace kai kullun sai dai wadu'u ka yin qabdu sai kai wannan yau kai wancan gobe manzo Allah sallallahu yana sa farin kaya yana saka ja yana saka kaza to karka ce kullun sai kaya fari kadai ko ja kadai wata rana sai ka sa wannan wata rana sai ka sa wancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kaza sai ka yi yana barin kaza kai ma sai ka bari shine shine kenan wato kyakkyawar a dan ina fata mun gane wannan kuma baka samun irin wannan kirdadan sai daga gurin ahlus sunna ahlus sunna na gaskiya Allah ubangiji ka samu a ciki malam ya ci gaba da cewa ah, fa idza qasada al ibadata fi makani in ya zama manzon Allah sallallahu alaihi ya nufaci yin ibada wata a wani wuri kana qasdul ibadati fi kana qasdul ibadati fihi mutaba'atan lahu sai zama kenan nufatan wannan wurin da ibada to biyayya ce gare shi ka qasdul mashaa'ir wal masajid kamar nufatar da yake ma mashaa'ir sune arafa da ainihin muzdalifa da ainihin mina da ka'aba da multazam ɗinta da makama ibrahima da safa da marwa waɗannan su ne masha'ir wuraren yin ibadun aikin hajji da kuma masajid nufatar masallaci a yi alula daga gida a kama hanya a tafi masallaci wannan shine nufatar masallatai na gari ko to waɗannan nufatar su ibada ce wa ma idza nazala fi makanin bi hukmi al-ittifaqi li kaunihi sadafa waqtan nuzul in ya zama ko ya da zango a wani wuri wanda hakan ya faru ne bi hukumin littifak kawai gamdakatar ko incident kamar da ake cewa kawai kicibus ne ba wai ya kirdaji wurin ba ne a tafiya ce ta tafiya aka gaji ko dare ya yi ko rana ta take sai aka ga dacewa a yada zango a wuri kaza sai aka yada zango a wannan wurin au ghairu zalika mimma yu'lamu annahu lam yataharra zalika al-makan ko kuma wani abu wanda aka san ba kirdadan shi manzan Allah ba fa in taharraina zalikal makan lam nakum muttabi'ina lahu in mu muka kirdaji wannan wurin to ba mu mishi mutaba'a ba fa innal a'mala niyyat dan ayyuka suna komawa ga niyya ne ka'ida ce ainihin usuliya daga cikin alqawaid al-asas a cikin usuli shine al-umuru bima maqasidiha wannan wurin da manzo Allah ya da zango shin ya nufaci wurin ne da ya da zango musamman saboda falalarsa to yin wannan ibada ce ko ko kawai larurar tafiya ce ta kai shiga haka to wannan ya shafi wuri ya shafi lokaci ya shafi ma cikin ibadojinsa shine yana nufata alhamis da yin azumi da litinin da ayyamul bid go to nufatar su ibada ne ina fata mun gane wannan nufatar su yin ibada ne to haka yana yana nufatar wato yawaita karanta sura kaza a sallar idi ko sallar asubahi ko sallar juma'a an samu irin waɗannan hadisi ya zo cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu ainihin abin nan alif lam min sajada ko da suratul insan a cikin sallar asuba ƙarin da ya zo cewa wa yudimu ala zalika shine bai tabbata to karanta su a cikin asuba wannan zai ibada ne kenan mutaba'a ce haka yana kirdadan karanta qaf da ainihin wannan najmi a sallar iri da sallar juma'a da sauransu duk mun karanta a cikin zadul ma'ad ko to fatan yin waɗannan zai zama ainihin wato ibada amma in ya zama wata rana an ba da labarin yayi wata sallah sai karanta kaza ba mudawamanta yayi ba to ba za ka ɗauki wannan sura ka ce kullum ita kaɗai za ka dinga yawa wannan sallah ba mu gane wannan haka idan ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin ainihin wato wani yanayi ya bayi zuwa ga cewa ya tafi tafiya sai da ya zango kaza ko kwanaki kaza yana yin kasuru to wannan bai nufin cewa sai an kai wannan kwanakin za a kasuru ko kuma daga an kai wannan kwanakin a daina yin kasuru kamar da muka kwatanta ran nan kawai mutum ya ce yanzu zai tafi aikin haji dole yana so ya baggarin su ne 26 ga watan zulqada. an tambaye shi Misa sai ya ce saboda manzo Allah ya bar Madina a wannan rana to wannan ba sunna bane dan buƙatar rayuwa ce ta tabbatar da shi ta tsaya yi haka sannan kuma sai ka ce to in ka bar garinku zaka kana so ne dole sai ka isa Makka hudu ga wata in ka ɗauki wannan to lazim haka kuma ba za ka shiga jirgi ba dan sai sai kuma ka ce to ina so ni ma dole sai dai na haura kuma fara don irin ta manzo Allah ya lazima haka kenan sai ka haura kuma fara ka kama hanya akan raƙuma Allah ya kiyaye hanya ina fata mun fahimci wannan bukata ta sa ya bar garin a wannan ranar bukata ta sa ya hau taguwa iri kaza bukata ce da yanayin tafiya ya sa ya isa makka a irin wannan rana domin kuma yanzu bukatar mu shine hawa jirgi kuma jirgin nan idan hau awa hudu zuwa da rabi zai kai ka kuma ba za ka ga raƙuma fara mai na ba ganta aka siya ina za ka ganta sai dai ka tafi nijar ko ka zo ka biya mata jirgi ka tafi da ita in ya zama maka bala'i Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa a akharuna to kaji fatawan bangare na farko na su Imam Malik wastahabba akharuna min al-ulama al-mutaakhirina itiyanaha wasu kuma malamai na baya to kaji malaman farko basu ga addini a ciki ba amma malaman baya wanda suka bi bayan ainihin wato malaman farko sun shuɗe. su suka ce babu laifi mustahabbi ne wa zakara qa'ifatun min al-musannifin min ashabina wa ghairihim fil manasiki an samu wasu daga cikin malamai a mazhabin mu inji ibnu taymiya mazhabin hanabila kenan suka ma ambaci cewa a cikin manasik a cikin ibadojin aikin haji istihbabu istihbabu ziyarati hadhihi al-masajid suka ce mustahabbi ne ma ziyara wannan masallatai masajidu saba in ji wasu daga cikin malamai a Hanabila suka ce ma mustahabbi ne bayan an gama aikin haji a tafi ziyara Madina in an je kuma ga inda za a je ga inda za a je yadda kasan dai ana yi yanzu ana bitar karatun da aikewa alhabe eh, eh, na shirin zuwa aikin haji wa abdu minha mawabi'a suka kirga wasu wurare wasan mauha suka kira sunayen wuraren da sunansu wa amma ahmadu farakhasa minha Fima ja فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت عيدا من جاء بايتشا شيكو Ahmad ya ce babu laifi game da abin da ya zo a cikin hadisi na cewa manzon Allah sallallahu ya da zango a wuri kaza ko ya kwana a wuri kaza babu laifi dan mutum ya je wannan wajen ya da zango amma fa ba tare da mai da hakan ya zama wurin da za a yi ta zuwa ana komawa lokaci baya lokaci ba mislu an tuntaba lidhalika kamar ya zama an maida shi kuma wurin zuwa da kaiwa da kawowa wai wa inda fi wakatin ma'alumin ko a tare a wurin a lokaci sananne kama rakhasu fi salatin nisa'i fil masajidi jama'ati al-imam ahmad ya halasta wannan ne kamar yadda aka halasta yiwa mata aka halatta mata su je masallaci su bi sallar jami'i wa in kanat buyutuhunna khairan lahunna duk da yake fa gidajensu su can cikin ƙuryar daki. ya fi mace falala a sallata ya fi mata falala a ainihin wato addininta amma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a hana mata zuwa masallaci kamar yadda Bukhari ya ruwaito shi ne aka samu wani yaro daga cikin ayi Abdullahi dan Umar shi kuma sai ya kishin matarsa ya yi hamasa ya ce wallahi sai mun hana bayan sun canza shi na da umar ya ji haushin shi ya tsine mashi albarka ya ce ba zan ƙara magana da kai ba aka ce iyakar rayuwarsa bai kara magana da wannan yaro mai suna bilal allah shi kyauta saboda ya yi karan tsaye ga sunna ta manzan allah salama aisha kuma take cewa da manzan allah ya rayu ya ga abin da mata suke yi da ya hana su zuwa masallaci abu ya taɓa ganin wata mata za ta masallaci ta ci ado ta sa turare sai ya kira ta ya ce bai wa Allah ina zuwa ta ce za da masallaci ce kuma kika ci wannan kwalliyar da turare ki koma ki wanke turaren ki wanke wannan kwalliyar sannan sai ki zo masallaci kaga a shahid shine ya halasta gare su amma shine khilaful aula ba shine mafi muhimmanci gare su ba ta haka imamu ahmad yayi wannan kiyasin yace ya halasta ka tsuguna inda manzo Allah ya tsuguna ko ka zauna inda ya zauna amma kar ya zama ainihin hakan ya zama ɗabi'a ko al'ada babu laifi so ɗaya ko su biyu kamar yadda babu laifi mata su je masallaci su sallah ta jam'i ta asuba ne ta magariba ne ta isha ne duka ya halasta kamar yadda bukhari ya babi akai illa idza tabarrajna sanda kawai za a yi musu tsawa da inkari shine idan suna muguwar fita suna fitar banza zuwa masallacin sun mai da masallacin ya zama wuri na zuwa da goge raini da nuna a tamfata ta fita wanci, wanci na sun fi na wanci motata da nake hawa ta fita mai gidan wanci ma ba ta ta ba kamar yadda suke yi a yanzu inda mata suke zuwa eh, wuraren salloli za ka ga haka suke mai da abin sanana daga cikin bidiyo'in wannan zamanin shine ɗauka cewa sallah ashen ita kaɗai mata ke zuwa wannan ya daga cikin bidiyoyi ya kamata mu san wannan yanzu ana cewa azumi ya kama za ga mata sun fara mutuwa sallah ba sa zuwa sallolin farilla amma suna zuwa ashan tarawih yadda yake a sunna shine a saman musu limamai da za su dinga musu sallah ashen a cikin gidajensu haka sayyidina umar yake duk da haka in wata zo masallaci babu laifi amma kayyada cewa da azumi kadai suke zuwa sallah ba sa zuwa sauran salloli wannan daga cikin bidiyoyin kasashen mu a wannan zamanin wallahu almusta'an amma da duk da haka mu sani babu kyau hanawa saboda manzon Allah ne yake kar a hana sai dai kai wa'azi kai nasiha kai gyara in ka hana zaka shiga matsala ina fata mun gane wannan sai in ya zama cewa an wayi gari an samu cewa wata barna da tafi maslahar sallar ta faru to wannan babu laifi a bada fatawa akan cewa to kada mata su fito kamar ya zama misali ana tare su a hanya ana musu kwace ko fyaɗe ko kuma su da kansu suna zuwa inda suke wani barikanci ko wata ko wani shedanci wanda kuma duk wannan yana faruwa musamman a wuraren da ake yin tahajjudi a garuruwa birane da sauransu wani lokaci rikicewa suke su zama wuraren eh, taɗe-taɗe da buge-bugen waya da tattaunawa da gamuwa da ainihin 'yan maza da cakuɗe ɗeniya wannan yana faruwa a birane musamman nan saboda kauye ne za gaba ba za ka yi raka kuma akwai usadanci sosai nan masha Allah za ga din da ka akwai yan agaji masu tarewa da masu duka ma wanda ya ce zai cakuɗe da ɗayan jinsa wallahi walillahi tawfiq malam ya ci gaba da cewa a wa jama'a bi zalika bainal asari shi al ahmad sai hada hadisan ta haka wahtajja bi hadith ibn ummi maktub yayi hujja da hadisin makahon nan itibanu dan malik kenan ko shine ibn ummi maktub itiban makahon nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya kai wanda Allah ubangiji na ya zarge ni akan ka radiyallahu anhu wa mithluhu ma akhrajahu fi sahihaini an itban ibn malik eh daban din da wancan haka irin wannan hadisi shine hadisin da bukhari da muslim suka fitar daga shi itibanu dan malik dan amru al-ansari wani daga cikin sahabbai bakhazraje ne yana daga cikin ainihin wato jagorori a cikin kabilar ta banu salim qala yace kuntu usalli li qaumi bani salim fa ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu inni ankartu basar yace na kasance ina yin ainihin wato limanci ma mutane na banu salim sai na je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mishi ya Allah ido na ya samu matsala bana gani sosai na samu dindimi wa inna suyula tahulu baini wa baina masjid qaumi wa inna suhula suyula kuma ruwa wanda ke kwarara a cikin kwata da makwarari ya shiga tsakanina da tsakanin masallacin mutane na falawadittu annaka ji'ita fa sallaita fi baiti makanan hatta attakhidahu masjidan ina so ne ka zo gidana ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka zo kai mini sallah a cikin gidana sai na mai da wurin masallaci faqala sai manzo Allah ya ce af'alu insha Allah ina nan zuwa cikin yarda Allah da ikonsa da haka ko aka yi fagada alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa abubakar ma'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho da safi zuwa gidana tare da sayyidina abubakar ba da mashtaddan naharu bayan da rana ta daga kamar ce da hantsi ke zanen annabi sallallahu alaihi Salama fa’azin lahu za Allah ya nemi izini kuma na bashi izini ya shigo falam yajlis za Allah bai zauna ba hatta ƙala. har sai da yace aina tuhibbu an usalliya min baitikum ina ne kake so ne muku sallah a cikin gidanku dinnan fa fa'ashar lahu ilal makani allazi uhibbu an yusalliya fihi sai na mishi ishara zuwa ga wurin da nake so ya mun sallah fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kabbara za Allah ya miƙe Allahu akbar wa safafna wara'ahu sai muka yi sahu a bayan shi fa salla raka'ataini ya ainihi mana sallah raka'a biyu thumma sallama wa sallamna hina sallama sannan ya sallame muka yi sallama sa'ad da yake sallamewa wannan hadisi kamar da malamin ambata al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi da sauran malamai shahararren hadisi ne kwarai kuma hadisi ne mai fawaid sosai ba kankani ba malamai da dama sun tattauna akan sa kama al-Allama ainihin wato Muhammad bin Salih al-Uthaymeen daga cikin fawaid da malamai suka fitar akwai na farko ashe wato tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu mutane a zamanin manzon Allah yana raye a Madina suna da masallatansa a unguwanni kuma suna da limamansu ga shi wannan shi limami sannan ga mu'azu ɗan jabal a wata anguwa shi ma limami na masallacin anguwarsu wannan eh, kamar yadda ya tabbata kenan dama manzo Allah sallallahu alaihi yayi umarni da a gina masallatai a cikin anguwanni ya zama kowace anguwa ko kowane wuri da al'umma suke taruwa ya zama suna da masallaci masallaci ya zama yana daga cikin abubuwa na farko farko da mutane za su tanadar wa kansu a duk inda suka taru sawa'un makaranta ne gona ce wurin aiki ne gidan mai ne an je kamfin ne a daji ko ina ne yana daga cikin wato mu kuma barnar da muke a ƙasanmu da ya zama babu ruwan gwamnati da addini sai gwamnati gina wurare iri daban-daban ba ta yi masallaci sai dai mutanen wurin su zo da ƙarfin tsiya ko da wahala da arziki da akwai da babu su yi nasu wannan daga cikin ainihin barna da gwamnatocin wasu wurare suke Da din da musulmai suke ya zama akwai masallaci sannan ashe mutum yana iya yana iya barin wani aiki da yake na, shugabanci ko na jagorancin addini in yana da larura shine resignation na wannan da ya ce ba ya gani idan sosai zuwa masallacin da kaiwa da kawowa zai bashi wahala ga ruwa nan da haka ya janye daga limancin da yake shugabanci da ba a musulunci fardun ne alal kifaya ba du odai bane ba kamar sallah azza da la'asar ne wanda dole sai kayin kana duniyar nan da haka in ka ga da matsala kawai sai ka bari ya zama sai ka fuskanci abin da ke tsakaninka da Allah na fardun kifaya fardun ayin ɗinka sai kuma a samu wani wanda zai shi kuma ya ci gaba da to shine kuma sai ya zo ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna cewa sahabbai sukan je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kai mishi buƙatu da larurorinsu da kuma neman agajin shi akan abin da suke so su wannan kuma yana nuna tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo bai dauke duniyar na a bakin komai ba a ce mutum irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai wani talaka a cikin jama'a shi zo ce ina so ka zo gidana ka zo kai sallah a gidana kuma manzo ya ce to shikenan ina nan zuwa kuma ya cika mai alƙawari yanzu ka kaddara ko da limamin masallacin juma'a a goku ka gaita irin wannan gaita kawai kai ɗaya ne kawai daga cikin gama garin mamu a idan sallah ka ce alaga ta mala ina so ka zo na gobe mu sha kokon safa ne kawai tare kafin ka gama faɗa wani agaji ne maki cewa kayi wa liman rashin kunya to kuma shi ma limamin da wuya shi ɗan ya bar shi ya tawali wannan sai in mai bin annabi ne sosai ina fata mun gane yana daga cikin tawali'u ya zama duk wanda ya gayyace ka ka amsa mashi kuda yana ƙasa da kai a shekaru ko a daraja ko a wadata ko a ainihin social abin nan structure na al'umma social eh, abin class na al'umma yana daga cikin tawali'un da manzo Allah sallallahu alaihi yake da shi sannan kuma da manzo ya tashi tafiya sai tafi da sayyidina Abubakar wannan da kusancin da suke da shi da sayyidina Abubakar koyaushe duk inda manzo Allah yake sai ka ji ana ba da labari kharaja sura huwa wa Abubakar ra'aitu huwa wa Bakar wa Umar, kharajna wa Bakar wa umar dakhalna ko ina tare da abubakar da umar wannan karan shi da sayyidina Bakar kawai manzo Allah sallallahu alaihi ya tafi wannan gida sannan kenan ko mun girman ka in ka je gida da ba naka ba sai ka nemi izini dan kana shugaba na al'umma ko kai ne kwamishinan yan sanda ko DPO ko waye kai kuka je ka shiga gidan mutane babu izini ba daidai bane wai dan doka ta baka waranti ko na kamawa ne to sai a nemi izini la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta ta wa wato ala aliha sai kun isti'nas ne wato ku cire musu wahsha Don karan farko da zaran ka zo ka kwala sallama to idan ba a saba jin irin sallama ka ko kuma a saba ganin irin ka na zuwa wurin daidai lokacin ba za su shiga damuwa to me ya kawo wani sai ka musu isti'nas ka natsar da su ka faɗo ta kalma ko wani abu da zai nuna cewa ba matsala sannan kuma sai kai sallama kuma idan an ce kaka shiga kaka shiga wai za illa kuma rji'u farji'u huwa azka lakum sannan kamar da tabbata a suna aka ce waye Sai ka ce wane ne Kar ka ce ni ne yadda mu hausawa muke ka san mu hausawa is offensive a gun bawo shi a ce mishi waye sai wani ma sai ya ce kan uba haka yake yi wani haka zai ce maka da ka ce waye sai ce buɗe mana ni ne fa to kai ai kowa ma sunan shi ni ne ina fata mun gane wannan jama'a in an ce waye malamai kuma wuyi suka ce ka faɗi sunanka da aka san ka da shi kar ka faɗi wani mukami ko wani official suna wanda ke rubuce a certificate ɗinka wanda ba sanin shi aka yi ba ko ka faɗi wani suna can da ba za a gane ka ba waye sai ka ce kabiru asgar ne misali wane ne sai ka ce ado gurgu ne wane ne sai ka ce dan iya ne wanda aka san ka da shi ko ka ce wane wane wanda ake ce ma wane Allah ya gafarta mal albani duk sanda ya waya haka da ya daga zaka ce sunana albani daga zaria saboda haka aka san shi inda zai ce sunana muhammad awal adam mutum da suka san shi da wannan suna sai an tattara nan wane ne muhammad awal adam amma da ya ce albani shi kenan sai a gani to mu saba da wannan jama'a yana daga cikin ah, sunna da kuma ka hutar shaidar duk wani tunani da ra'ayi ni ne wani daga wuri kaza sannan a wannan gaba malamai suka ce irin nuna muhimmancin a ka'ida ta al'ahammu fal'aham manzo Allah da ya shiga ka ce bai zauna ba bai zauna tukunna sai ya ci abinci an kawo mishi zobo ya sha ya yi taɗi sannan ta anima ya ce to ko ma yi abin da muka zo yi ba bai yi wannan ba idan ka je neman aure ne an tura ka neman aure da ka shiga to gabatar da wannan aiki dan eh, ranka na hannun mala'ika za ka iya ka mutu yanzu yanzu ba gabatar da aikin ko kuma karkashin tattaunawa da ra'ayi wani abu ya bayyana da zai hana a biya maka wannan bukatun alal ka je neman aure da ka je kawai ka faɗi bukatun an turo ka ne amma sai ka fara taɗi ai mu ma asalin mu daga taraba muke iyayen mu ma jukunawa ne kana fara wa fullaci wannan shi na auren ya lalace da yana ganin ka dan uwan shi ne amma yanzu to jukun ne jukun ne kai ka lalata komai ina fata mun gane wannan za ka gabatar da abin da ake aka kai ka wato yawan lokaci yawan surutu jama'a matsala ne fa ba wai a kaɗai ba a duniya dama a lahira kan matsala ne amma a duniya ma za ka je garin surutu za ka ɓata rawanka da tsalle abinda ba a tambaye ka ba ko kuma da ka shiga mutane wani ko da a tasi ne aka shiga mota sai ya fi kowa karara yi ta labari ya ta taɗi iri daban-daban yana faɗan wasu sirrori na rayuwa da abubuwan da ya sani da wanda bai sani ba da siyasa hala wani a cikin wajen sss ne wani ɗan jarida ne baka sani ba wani ainihin ma wani makiri ne mai neman sharri ga irin ka kai baka sani ba kuma a wannan zamanin na kayayyakin yada bayanai na zamani wanda suke highly sophisticated ta yi zoben da ke hannun shi kyamara ce ta yi biran da ke aljihun shi rikoda ce ɗimaga da kake ana naɗa sai daga baya ka rasa yadda zaka yi ko a blackmailing ɗinka to kuma duk da ba yi wannan ba dai akwai dai mala'iku ma yalfuzu min kauri ila da a atid ko da duk ba a maka wannan ba sannan kuma mutane suna hukunci gare ka da gwargwadon shirinka ko zancenka da gwargwadon da ake hukunta hankalinka ko karancin hankalinka mu gane wannan jama'a da gwargwadon yawan surutunka da kaje wuri kana bako ko da an zauna ka fi kowa zakewa a surutu wannan yana gwada karancin hankali da karancin tadabburi akan abin da ya kamata ya kaya rayuwa assumed da za ka yi musamman a karan farko kafin ka saba da mutane yana gwada cewa lalle eh, kana da ainihin wato kwakwalwa ke aiki da haka idan ka je wuri ka fara yin asalin abin da ya kai ka ka shigo sallah ne masallaci to fara yin sallah ka je ainihin kasuwa ne siyayya to fara yin siyayya kafin ka fara window shopping aka nuna manzala sai salama wuri manzo Allah ya je sallah da ya zo sallar wannan sallar tana nuna halascin yin jam'i a nafila to amma yanzu kaga wannan kamar da muka ambata manzo Allah bai dimanci haka ba ko to kada a dimanta amma idan wata bukata ta bayu zuwa ga haka to za a yi sannan musamman malamai sun tsaida wannan a matsayin cewa khususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu bai halasta dan zaka yi masallaci a gidanka ka ce sai wani shehi ya zo ya ainihin yi sallah a wani wuri sannan zaka yi masallacin bai halasta ba wannan daga cikin khasais na manzo sallallahu alaihi sannan suka yi sahu a bayan shi wannan na nuni zuwa ga cewa sahu a bayan limaki ake ba a yin sahu a gaban liman aslan wannan shine asali kamar yadda ibn timiya ta tauna haka dalla dalla a cikin Majmul fatawa cewa an tambaye shi game da hukuncin sallar juma'a da mutane suke akan hanyoyi da bakin shaguna da kusa da motocinsu da makamantansu kamar yadda muke a masallatan mu dannan yanzu tun lokacin amma ibn taymiya irin ya ce to idan masallaci ya cika sahu ya kawo inda mutanen suke sallah ta yi amma idan masallaci bai cika ba mutane suka je suna neman inuwoyi da gadin ababen hawansu ko yin sallah a kofar gidajensu ko a irin yanzu kamar nan masallaci da hadisi lafiya wasu ma matan daga cikin gidajen suke sallah to duk waɗannan juma'a ba ce ba bin taymiya sun dai wani abu can duwan duk wanda don sada sauna daga cikin sharɗar juma'a haka ya ba da fatawa a kai haka kuma wanda ya salla a gaban liman sai in sahu ya cika ko ta ko ina ta baya babu wani wuri sai gaban nan shine sannan ya zama shi halasci bisa babu larura kamar da muke sallah yanzu ana masallacinmu mu idan cikin ah, wannan gini ya cika sai ga an yi sahu a waje kaga duk na wajen na a gaban liman suke ne ba yi zuwa ga haka saboda nan yamma babu inda za su shiga to shine ya halasta kawai ina fata mun gane wannan amma ba haka ba babu kyau mu san wannan sa'an nan da ya ce ma sallama za Allah yi sallama wa sallamna kuma ma muka yi sallama hina sallama wannan shine ya bayu zuwa ga cewa sallama sallah ana yi ne da zarar liman ya fara yin sallama ba sai ya gama duka ba da zaran ya gama ta ɗaya in zai yi ta biyu sai ma musu fara yin ta ɗaya saboda wawul atsafi da kuma hina da ke bayuwa zuwa ga cewa suna yin sallaman ne kusan ka ce tare amma ya riga su farawa wannan daga cikin sunnoni waɗanda aka yi watsi da su a wannan zamanin ah, wala Allah saboda rashin sanin fassarar wannan wuri ko kuma jahilci na rashin karatu ko kuma sabo kawai da al'adar da Ah, inna wajadna aba ana ya yafalu har in ka je wani masallacin ma ka fara yin sallama kai tare da liman sanda yake yi isa ya ta kallon ka to wannan kuma yana nuni zuwa kamar da al-Imam Ibn Uthaymeen yayi bayani akai cewa ka kai tare da liman ba kamar yadda muka karanta a can baya sabai ba sa ko da rankwafuwa ko motsi ba sa yi sai sun ga goshin manzala sallallahu a ƙasa a wajen sujuda ba daidai ba ne ya tafi kai ma ka tafi liman ba daidai ba ne. ko ya dago kai ma ka dago tare da shi kuna ne ya kai da liman ba daidai ba bane sa na haka nan kuma ta'ahuri daga barin liman liman ya miƙe bayan tahiya kai ka zauna ka ci gaba da yi ko ya taso daga sujuda kai kuma ka ci gaba da yi da tunanin wai baka gama addu'a ka ba ko ya sallame a samu wata ƴan kunaiha haka kai kuma baka sallame ba duk wannan kuskure ne to anan ne aka sake ma al-imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tambaya kamar yadda yake a cikin Majmu'ul Fatawa dinsa dangane da mutumin da ke bin wanda baya yin jilsatul istirahah zai bayi zuwa ga cewa shi ya miƙe kai kuma ka zauna a inda yake cewa ah, wannan yana nuna ya ce eh, zai isra'a dai bayan da tabbatar da cewa sunna ce ah, wasu sun ce manza Allah don bukata ne ce amma dai sunna ce da haka za a yi ah, kuma jiran liman ko kuma yin abu kafin liman duka babu kyau ko liman yayi ya baka duka babu kyau ya ce amma wasu suna ganin ɗan ƙanƙani wanda za ka ƙarasa ka tashi wanda ba zai bayi zuwa ga bayyana cewa kana ƙin yi bayan shi ba ne kai tsaye ya ce wasu suna ganin babu lifi ya ce amma dai ba'an liman ita tafi idan liman baya yin jinsul isra to kakai wannan fatawar da ya bayar kenan a cikin ainihin majmul fatawa ce idan liman baya yin jinsul isra kar kai saboda sa ita tafi fiye da ka tsaya yin sunna mustahabbiya ka kiyin mutaba wanda take kuma wajibi ne wasu malaman kuma suka ga a'a sun yi aiki da umumat na cewa ainihin kamar a cikin hadisi da manzala yake cewa a ainihin wato yi yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim za su dinga muku sallah idan sun ainihin wato yi daidai da ku da su za ku samu lada su limaman ku sun yi kuskure to ku kuna da ladan abinda kuka yi na daidai kuskuren suna kansu ishara izuwa ga cewa ba za a bi su akan kuskure ba wasu kuma suka lura da wannan umumin cewa za ka yi duk abinda da liman baya yi in ya tabbata kamar kada yatsa kamar ainihin kabdu kamar ainihin kallon inda kake sujuda kamar tsayi da sahu da makamantansu ko da liman baya yi to waɗannan duk da in ka yi su ba za su bayi zuwa ga bayyana sabani a aiki tsakaninka da shi ko ta'akhuri ba suka ga cewa to wannan ma yana ciki duk wannan yana faruwa ne saboda shi annabi alaihi salatu wasallam a zamanin shi da sahabbai ba a samu irin wannan yanayin ba manzo Allah yana yin sun isra dukkan sallar shi da ka sahabbai duka suna yi ba su san limamin da baya yi kamar rikici ne game da sahu ta ina za a fara dauko sahu na biyu in liman ya tada sallah wasu ce farko karshen extreme right wasu kuma su ce daga tsakiya me yasa babu wannan daga katun sahabbai saboda sahabbai ba sa yin ba sa makara a sallah yadda za su suna tare da sahabbai manzo sallallahu alaihi wasallam taruwa suke sana'a da sallah idza ra'ayhum ra'ahum ajjalu abta'u akhara wa idza ra'ahum ajjalu sallah kaga kenan sai sun sukan tare kafin sallah ne shi sa aka ba da labarin cewa sallar isha in ya ga sun tare da wuri sai ya yi ta in ya ba su tare da wuri ba sai ya jinkirta musu ma'ana su ba al'adar su bane yadda mu muke yi a fara sallah da mutum uku hudu biyar sai an tayar sannan zamu ta tahowa to wannan muguwa al'ada ita ta bayi zuwa ga muka buƙaci wannan fatawa to haka muguwa al'adar limamai makiya sunna da ba sa jirsa ita ta bayi zuwa ga buƙatuwa a zuwa ga fatawar za ka yi ko ba za ka yi ba in limai baya yi da duk sanda ka kuka bude kanku kofin bid'a za su buɗe muku kofin wasu kuma tambayoyin da wasu ainihin masailu din shine wannan ina fata mun gane wannan wallahu a'lam irin wannan suna nan da yawa a cikin addinin da muke yanzu jama'a saboda mun sa mun ki irin wancan abin da aka faɗa wato a aikata ayyukan manzon Allah a bisa fuskar da ya aikata muna yi ne a bisa son zuciya da sarrai Allah ubangiji ya fi mana wannan dai daga cikin ainihin masail da malamai suka tattauna kenan akan wannan ainihin hadisi hujja a cikin hadisin shine kaga ya zo ya yi wa aitibanu dan malik sallah a masallacinsa a cikin gidansa sai mai da wurin masallaci wanda wannan kamar da usaimin ya faɗa ya ce babu hujja a cikin shi domin wannan an gayyato manzo Allah sai alaihi ne musamman ya zo yi sallah aka mai da wurin masallaci wancan kuwa manzon Allah ne ya bukatu zuwa ga tsayawa a wani ya sallah sai ya sallah a wurin sai kuma wasu can daga baya sai suka ga to su kuma nan masallaci ne to kuma Allah ya riga ya aibata irin wannan tafarkin gashi nan a cikin kissar ashabul kafi da Allah ya ce sun ce wa qala ladina ghalabu ala amrihim ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida wanda suka yi galaba wanda suke sun fi karfin kowa a lokacin suka ce to zamu mai da wurin masallaci saboda wasu waliye sun zauna a wajen kaga irin shi ne tafarkin banu isra'ila ne kenan ba tafarkin ba irin wannan tafarkin ba da haka babu hujja a cikin hadisi ina fatan mun gane wannan da zai zama hujja ne a ce da annabi yana raya yanzu kai ma suka ce to ya manzo Allah ina da bukatar kai musalla a wuri kaza mai da shi masallaci a ainihin gidana wallahu ta'ala alam fa fi hadha alhadith dilalatun ala anna man qasada an yabni masjidahu fi mawdi'in salla fi mawdi'i salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fala ba'as bi malam yace wannan hadisi na nuna cewa babu laifi ga wanda yayi nufata gina masallaci a inda manzon Allah ya taba sallah wa kazalika qasdu salati fi mawdi'i salati haka kuma nufata yin sallah inda shi annabin ya sallah lakin hadha kana aslu qasdihi bina a masjidin kama kaga shi wannan ikbanu asalin manufarsa gina masallaci fa habba an yakuna mawdi'an yusalli fihi ah, yusalli lahu fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai so a ce wurin manzon Allah zai mai sallah a ciki li yakuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa allazi rasama al-masjida da manzon Allah ya zama shine wanda ya shata ainihin wato masallacin bi khilafi makanin salla fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittifaqan fattukhida masjida sabanin wurin da kawai manzo Allah yayi salla ne a bisa fuska ta gamdakatar ko kitibus sai a mai da shi masallaci la li hajatin ila al masjid ba wai dan buƙatuwar masallaci a wurin ba lakin li ajali salati fi sai dan sallar da yayi kaga wancan buƙatar masallaci ke, ta sa aka ce salla dan albarkarsa wannan kuma ba buƙatar masallaci bane tunanin cewa tun da ya sallah a wurin to a ci gaba da yi fa amkina allati kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi sallama yaqsidu as-salata aw dua indaha fa qasdu as-salati salati fiha aw dua sunnah amma wuraren da manzon Allah yi sallah ko ya nuface su da addu'a ta waɗannan nufatar su da sallah ko addu'a addini ne iqtida'an bi sallallahu alaihi dan koyi da manzon Allah واتباعا له دمش بيئة صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى كما إذا تحرف صلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات كما يديك إذا من زال صلى الله عليه وسلم يكن داجين صلى أو نلوك تيدك تكلو كتا فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة سيدا ما نفاتا ونلوك تنكو ونن أينهم ورند صلى تو إبادة كسائر إباداته وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب كما يدى دكا سوران أيوكا شدي أبسا فسكا تأديني ودن ننسما أبن كوين ومثل هذا ما خرجاه في الصحيحين أن يزيد بن أبي أبيد قال كان سلمة بن الأكوى يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف yace salamatu dan akwa ya kasance yana kirdajen yin sallah a wurin ainihin wannan wato a dirka fila wadda ke kusa da inda ake ajiye alkur'ani a cikin masallacin manzo Allah kenan fa qultu lahu ya aba muslim sai na ce mishi algafar ta malam araka tataharras salata inda hadhihi al-istuwana ina ganin kana yin sallah ka kirdaji wannan wurin qala sai ya ce ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yataharras salata indaha manzon Allah ne ga yana yin sallah yana kirdajen yin sallah a wurin wannan hadisi ne al-Imam Muslim ya fitar da shi wa fi riwayatin li Muslimin an Salama ibn al-Aqwa a wata riwayar ta Muslim har ila yau daga Salama annahu kana yataharra ya kasance yana ainihin wato wancan Bukhari ma ya fitar da shi Bukhari da Muslim wannan riwayar Muslim cewa ya kasance yana kirdadan wurin Qur'anin nan yusabbihu fihi yana yin nafila a wajen wa zakara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yataharra zalikal makana kuma ya bada labarin cewa manzon Allah ne ya kasance yana kirajen wannan wuri wa kana bainal minbari wal qiblati qadara mamarra shati tsakanin minbari da alqibla a wannan wurin tsakanin wato inda minbarin yake da alqibla da wato da bangon gabas kenan kamar ainihin wato mamarra shati iyaye da yar akuya za ta iya wucewa وقد ظن بعض المصنفين أن هذا min اختلف فيه waja'alahu wal qismal awwala sawa wani daga cikin masu rubutu ya ce wannan kirdadan yin sallah a inda annabi ya kirdaji yin sallah shi ma akwai sabani a cikinsa sai sanya shi da shi da ɓangaren can na farko wanda su imam malik suka yi kyama ya ce iri ɗaya ne walaisa bi jayyidin malam ya ce ba daidai ba ne wannan magana fa inna huna akhbara annan nabiya sallallahu alaihi wa ala kana ya taharral buqa domin annan shi da kanshi mai riwayan sahabi ya ba da labarin cewa manzon Allah ya kasance yana kirdadan wannan wuri fa ya kuna yakunu hadha alqasd mustahabban to ya zai a ce wannan kirdadan ba abu ne mai kyau ba mustahabi na'am yake gaskiya ne itanu buqatin fil masjid la yusalli la yusalla illa fiha manhiyun anhu mutum ya riƙe wani wuri a cikin masallaci ya yi rizabin wani wuri na musamman a masallaci ya ce shi baya yin sallah sai a daidai wannan wajen sai a wannan lungun to wannan an hana shi an hana ba daidai bane kama ja'at bihi sunna kama yadda yake a cikin sunna wal itanu laysa huwa at min ghairi itan shi ku ainihin wato a ɗaukan wuri kamar da shi naka daban yake da kirdadan wurin in baka mayar da cewa dole sai shi ba domin shi kirdado in baka samu wurin ba za ka yi wani waje amma in ka mayar da shi dole sai nan in ka zo ka tarar da wasu suna sallah sai ka ce su tashi ko ka jira su gama ko ka fasa ka tafi abinka to wannan ya zama iban kenan wannan haka yahudawa suke haka suke a masallatansu kowa yana da wurin shi da aka mishi rizabin daga karke ma ya bayi zuwa ga kowa sai ya zo ya saka demarcation ya kewaye ya saka alama cewa nan iya nashi ne ko ya ja fenti ko ya ja katanga ko ya saka ɗan tanti ko dai wani abu da za a gane nashi har a saka suna da label da komai wannan haka suke a masallatunsu na yahudawa a ainihin zamanin da suke sallah to wannan babu kyau koyi ne da yahudawa fa yajibul farqu zaka wajibi ne a bambance a bainat tiba'in nabi sallallahu alaihi wasallama tsakanin bibiyan ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaban irin tafarkin shi walistinani bihi fi ma fa'alahu da yadda ake koyi da sunnarsa idan ya aikata sunna wa bayna ibtida'i bid'ati lam yasunnaha li ajli ta'alluqi bi da kuma tsakanin kirkiran wata bid'a wadda annabi bai sunnanta ta ba dan kawai wannan abu na ta'allake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana aikata sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aikata abu ne daban shine mai kyau wannan kuma kirkiran wata bid'a a makalkala ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an yi magana kuma sai a ce ai ba kwa san manzo Allah ba ku san a mai kaza wannan ba daidai bane ba addini bane kirkiran wata bid'a a danganta ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kabarin sa ko da salatin sa ko da zatin sa ko da addinin sa ko da ainihin wato wani abu da ke da alaka da shi ba daidai bane na'am sallah hmm. Eh. ba wani hurmi da ya ce ladan sai ya salla a tsawon farko babu wani wanda za a ajiye wuri na musamman sai inda bukata eh. ya duk ya cewa mutane su matsa mai da tsammanin zai samu ko ko wanda yake shi ne ya danganta ga bukatar in akwai bukata akwai inda za a matsa mai sai a matsa mai in babu ya cika sai ya tsaya a sahun da ya samu ta wanda bai kamata a ce a matsayin shi ladan ma baya wurin da za a tada sallah ba har ya zo ya latti bai kamata batun asali liman kawai shi ne yake da preserve wuri a gaba sai kuma da bukata za ta da'i zuwa ga haka kama a ce limamin yana da bukatuwa zuwa ga security wanda yake kusa da shi ko yake bayan shi ko bayan nesa da shi muawiya ya kasance yana yin haka a bayan da aka kai mai farmaki kamar yadda tabarani ya roto a cikin alkabir yana ajin mai abin nan hurrasu a kofar da yake shigowa kuma akwai wasu a cikin sahu a bayan shi sannan kuma an kewaye inda yake sallah da karafa da boglari so ya danganta ga bukata ne amma dai babu baya daga cikin sunna kama sau baya cikin sunna wannan kuma za ga har a makka mutane suna yi ba daidai ne. akwai wuraren da za ka ga ana aje wasu manya ko malamai ko sarakuna ko 'yan siyasa duk ana aje musu sahu duk wannan ba addini annabi bane sallallahu alaihi wasallam duk wannan addini ne na 'yan gargajiya da masu son duniya dan in mutum yana son ya samu wuri abinda aka ce sai ya zo da wuri sai ya samu hatta da yara in dai ba za su yi wani abu na wasa ko rashin barin mutane su samu natsuwa a sallah ba ba daidai bane a kau da su daga sahun da suke ba daidai ba ne sai a bassa inda suke eh da haka abin da yake daidai shine babu wanda yake da wuri a masallaci kowa ya zo ya samu wurin da ya samu kawai shi sabai su haka suke kirdado suke su samu gaba su samu dama su samu sahun farko kuma kuma duk ba ma wannan kuma sai a ce za a yi fizabin ma mutum wani wuri wani ma ga tsallakowa wanda kuma wannan haramun ne daddafa mutane da tsallakowa musamman ranar juma'a haramun ne dan ka hangi wani wuri a can gaba ko kuma dan an riga an aje maka duk ba daidai bane mukhalafat ne ga sanan iri-iri jama'a kuma duk wannan ya faru ne saboda mutane sun yi nisa da mutaba'a na karatu na farko kenan ba a zuwa makaranta a jikatun addini na biyu kuma wanda aka ji din ba a aiki shi don dukkan da zaka ji irin wannan ai ba sabo bane babu wani masallaci na ahlus sunna za a ce ba kanta da irin wannan karatukan ba ko da umdatul ahkam ce ake yi ko bulugul maram duk akwai wannan karatukan amma ba a aiki da su ji kawai ake ai salati shikenan a ci gaba da selective practice a dinga zaben abin da kowa ya ga ya dace da hawan fi nafsi sai ya aikata shi wannan kuma ba ba manhaji na ahlus sunna ba udkhulu fi silmi kaffa Allah yake ka shiga cikin addini gaba ɗayan ka kawai kai kai Allah ya samu dace na'am eh, eh. shine in an riga an tare ai shikenan amma idan wurinka ne da ka riga ka zauna sai zama tashin da kai ka fita ne ka dawo in wani ya tare kana dama ka ce baka wajenka hadisi ya tabbata a musulunci wanda yake da wuri in ya fita ya dawo shine aulabi amma idan ka fita ne fitar da take bayuwa zuwa ga ka bar wajen kenan ka sariyar yadda shi to baka da hurumin dawowa dan kamar misali ladan da zai fita ya kira sallah sai a dawo ta da sallah to kaga wannan a al'adance mun san zai dawo wajen shi to wannan wurin yana na matsayin shi, amma ka fita ne ka je ka wata harkar ka to ba za a jira ka ba wannan ma'ana da bayan an kira sallah ana jira sai aka ma waya kuma nan ta business sai ka fita ka je kai ta waya to ka gama wannan zama ai yanzu ka dawo sabon zama ne don wani ya zauna a wurin ka sai ka haƙura wallahu a'lam na'am malam shakarar da abin da kuma kullum eto eh shatsar ne wato eh, mafuskanta ko a ce jiha ko jihar da ka'aba ke? za ka ta yi wannan karkatawa shi ne jiha ya danganta ne irin waɗannan anguwannan wanda suke a burkice ta yi in ba karkata ɗin nan ba kuma ba jihar ba ne ta yi Za ka ya danganta ne ga ina ne gabas nan kamar dai a nan nan nan cikin gaskiya layout za ga dai kawai Allah dai ya samu dace daga nan har zuwa tudun wada da sauransu duk aka karkata aiki wani ma in ka ga masallaci ma sai kaman ba wuri da kuke kala da su ba to shine aka samu wani wani lokaci can da ya dinga yawo yana cewa masallatai ba su yi ba dinnan ko wannan malai ba da labari to dai duk jihar har yanzu yana yi a Kaduna sadadallahu qubahu Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa qad tanaza'a an-nasu fima idza fa'ala fi'lan min al-mubahat sababin malamai sun yi ja'in ja game da idan manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya aikata wani abu na halas saboda wani dalili wa fa'alnahu ta tashabbuhan bihi sai mu muka aikata wannan abin dan mu koyi da shi ma'antifa'i zalika sabab tare da cewa mu kuma bamu samu kanmu a cikin wannan dalilin ba faminhum man man yastahibu zalika akwai wanda yake ganin babu laifi akan haka wa minhum man la yastahibuhu wani kuma yana ganin akwai laifi wa ala hadha yakhruju fi'l ibn umara radiyallahu anhuma to karkashin haka za a hukunta aikin abdullahi dan umar bi anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi tilkal buqa'i allati fi tariqi manzo Allah ya kasance yana yin salloli a waɗannan wurare akan hanyarsa لأنها ha kanat manzilahu so sun kasance masaukin shi lam yataharrar salata fiha li ma'ana fil buqa li ma'ana ba ya nufin sallar dan wani dalili bane wa nadhiru hadha an yusalli al musafiru fi manzili wa misalin wannan kuma shine matafiye sallah a masaukin shi wa hadha sunna wannan sunna ne matafiye sallah a masaukin shi abin da yake nufi shine akwai abin manza Allah zai dan buƙata halas ne asalin abin amma sai ka buƙaci zuwa ga haka za ka yi shine ana tafiya akan hanya sai ya buƙaci zuwa ga yin fitsari sai je fitsari a wani waje to shin idan muka zo wurin nan ko da ba ma jin fitsari sai mu je wurin ma mu tsuguna kaga shine yin kama da abin da yayi ba tare da buƙatar da ta kai shi ba ko wasu malamai suka ce wannan ba mustahabi bane wasu kuma suka ce babu laifi to a ƙarƙashin haka ne wanda suka ce ba mustahabi bane a wurin su aikin Abdullahi dan Umar kuskure wanda kuma wannan shine abin da yake aula bi tahqiq shine aula bil junuhi ilai wasu kuma suka ga cewa a, babu laifi dan an yi haka babu laifi dan an yi haka shine manzara sallallahu alaihi yayi aski ya baiwa mai wanzami kaza to sai zama kai kuma daga jin hadisin baka da bukata aski sai kuma kace dole sai kai ai aski bukata ce ina fata an fahimci wannan bukata ce take sawa ai ko to ba ka da bukatar aski to ba za ka ce dole sai ka yi daga baran kaji ba ko kuma dole ka ga ainihin irin abu irin wannan ka ce sai ka aikata fa amma qasdu salati fi tilka albuqa allati salla fiha ittifaqan fa hadha lam yunqal an ghayr ibn umar min as-sahaba malam yace hasali ma dai eh, nufata yin sallah a irin wannan wuri wanda yayi sallah ne a wurin kawai bisa katibus to babu wani wanda aka rawaito aka daga rashi in ba Abdullahi dan Umar ba بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأول من المهاجر والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجازا وعمارا ومسافرين هذا لما سيدنا أبو بكر دا عمر دا عثمان دا علي da sauran sahabbai na farko daga cikin 'yan makka da 'yan marina radiyallahu anhum ajma'i sun kasance suna tafiye-tafiye tsakanin makka da madina a matsayin masu aikin haji da masu umara da matafiya ga magarin tafiya ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم بأرويت أبو بكر أزامنا ko Umar ko كو ko Ali ko wani sahabi daban yana kirdadan wurin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hanyar Makka zuwa Madina ba ruwaito ba gaba daya kaga wannan shine tafarkin salaf kenan wa ma'lumun anna hadha law kana indahum mustahabban lakanu ilayhi asbaq abu ne da yake sananne ga kowa da a ce a wurin su yin haka Mustahabi ne to da sun rigayi kowa zuwa ga haka fa innahum a'lamu bis sunnati sahabbai sun fi kowa sanin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa atba'u laha min ghairi sun fi kowa bin sunna wa qad qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kuma ya riga ya ce alaikum bis sunnati wa sunnati al khulafa'i ar-rashidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa abdu alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'a dalala manzo Allah yace alaikum bi sunnati ina jan kunnan ku bi sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidina da sunna halifofina ar-rashidina shiryayyu al-mahdiyina masu shiryatawa min ba'di da su zo a bayana tamassaku biha ku yi riko da ita bai ce ku yi riko da su biyun ba sunnata da sunnansu bai ce tamassaku bihima ba nuni zuwa ga cewa da sunna shi da tasu duka ɗaya don ka ce sunna shi daban sunna su daban to ya yi al'amuru kenan bibbibbai ya ce ka yi abu kuma kai sa kuma haza muhal ina fata mun gane wani don mutane suna fassara wannan wurin da kuskure cewa ga sunna annabi ga kuma sunna halifofi har ma aka samu sunna halifa a yadda suke fassarawa ta ban mata ta ya ce to ai manzo ya ce abu sunna halifofi nasina au munasin wato nasina au mughaffarina cewa sai da ya fara faɗan tashi in ma haka ne kafin faɗi tasu in ma haka ne amma cewa da yi biha ishara akan cewa sahabban nan suna kan sunnar shi kamar da yake cewa ne na ban muku abubuwa guda biyu da in kun yi riko da su ba za ku halaka ba sunnati yace wa ahal wa ahl baiti kitaballahi wa baiti qur'ani da mutanen gidana me yake nufi da mutanen gidan shi saboda su ne aka sani wajen bin irin addinin shi da sunnar shi da haka wata ya ce wa sunnati ina fata mun gane ku yi ko da su abdu alaiha bin nawajis ku kame ta da har da ainihin fikokin ku wa iyakum na jan kunnan ku wa muhdathatil umuri ku yi taka tsantsan da sababbin abubuwa a cikin addini fa inna kullu muhdatha bid'a duk wani sabon abu a cikin addini bid'a ne wa kullu bid'atun dalala wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi sune suka fitar da shi da al-Imam ainihin Ibn Majah wa taharri hadha laysa min sunnati al-khulafa'ir rashidin kirdadan irin waɗannan wurare bai daga cikin sunnan halifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa idan farada bihi an jama'ir sahaba to ya za a yi da bal huwa min mabtudi'a ko yana daga cikin abin da aka kirkiro ne wa qaulus sahabi idza khalafahu nadhiru maganar sahabi idan sa'an shi sahabi ya saba mishi laisa bi hujja ba a karbe fa kaifa idan da bihi an jama'irus sahaba to ya kake gani idan sahabi ya kadaita da magana shi kaɗai ko aiki duk sauran sahabbai ba su da aiki ba su da irin wannan magana kamar yadda ya faru anan kaga kenan aula da ake bin maganar shi wa aidan fa inna taharrus salati fiha zari'atun ila ittikhadhiha masajid lalle kirdadan yin sallah irin wannan wurare yana bayuwa zuwa ga zari'a kofa zuwa ga mai da su wurin ibada wata tashabbuhi bi ahalil kitabi da kuma yin kamantakekenuwa da ahalil kitabi mimma nuhina an tashabbuhi bihim fi a cikin irin abin da aka hana mu kama da su a ciki wa zalika zari'atun ila shirki billahi wannan zari'a ce zuwa ga shirka da Allah wa shari'u qad hasama hadhihi al-madda bin nahyi an salati inda tulu'i shams Allah ubangiji ya hana ta bakin manzon sallallahu alaihi wasallama ya riga ya hana irin wannan dabi'a a sa'ad da manzo Allah ya umarni da hani kada a sake ai sallah daidai fitowar rana wa inda gurubiha da kuma daidai faduwanta wa bin nahyi an ittikhadhi al-quburi masajid za Allah ya hana a rike masallatai wato kaburbura su zama masallatai fa idza kana na nahyu anis salati al-mashru'a in yazan an hana yin sallah wadda shari'a ta da ita fi makani a irin wannan wurin kabari kenan wa hadha zamani A irin wannan lokacin fitowar rana da ta saddan lizari'a an hana ne saboda tun tunkuɗe kofar faruwar barna fa kaifa yustahabbu qasdu salati wad-du'a fi makanin tafaka kiyamuhum fi to ta yaya zai zama a ce mustahabbi ne a dangana fatan yin sallah a wuraren da mutanen da ke cikin kabarin nan suka taba tsaya a ciki aw salatun fi ko saboda sun taba yin sallah a ciki min gairi an yakunu qad qasaduhu lis salati fi wa du'a fi ba tare da ya zama an samu dalili akan cewa sun yi nufin yin sallan ne nufi na musamman ba ko kuma yin addu'a na musamman ba walau saga haza lastuhibba qastu jabal hira was salatu fi da a ce za a yadda da wannan to da mustahabbi ne a tafi dutsen hira inda annabi yake ibada din nan kafin fara wahayi a je a yi sallah a wurin a yi addu'a wa qasdu jabal saurin da kuma dutsen saur wanda dukkaninsu waɗannan a makka suke inda manzala sallallahu alaihi wasallama da sina bakar suka ɓuya lokacin hijira wasalati fihi a ce shi ma a je a yi sallah a cikin wurin duk waɗannan ba sa cikin ibada amma kamar yadda malam muhammad ibn salihin al'usaimin ya faɗa cewa babu laifi zuwa wurin so ɗaya so biyu dan kallo kawai ba da sunan ibada ba dan ka je kawai ka gani ka iya fahimtar wasu abubuwa na tarihi amma ba ya zama ana ta zuwa kullum kullum kamar yadda mutane suke yanzu ga alhazai da 'yan umara za su je muɗawafe su kai su su hau sama su hau kan dutsen su shiga ramin su lashe shi su yi addu'a wani ya bantara wani ya wuce sunan shi a jiki da makamantansu duk wannan jahilci ne da rashin ainihin sanan addini za ka ga wurare da dama ana yin wannan jabalun rahama da ke da ke ainihin firin arafa hatta ranar arafa din bai da wata falala hawan shi hatta ranar arafa amma haka nan za ka ga mutane ba lokacin arafa ba sun tafi sun je sun sai maka wannan maka da ake rubutu da ita ana siyarwa a kusa da wajen sai hausa ta rubuta sunayensu suna sa attendance duka jikin wurin ya cika gaba ɗaya da sunayen mutane wasu akan wasu wasu kuma su je su hau mutanen kasashen mu su yi kashi saboda boka yana ba su labarin cewa in dai ka samu kai tsuguno na kashi akan jabalun rahama to da zaran ka dawo kasar ku za ka yi arziki za ka kashi akan wurin wannan jama'a duka rashin tunani da rashin ainihin sanin daraja Allah da daraja addinin Allah mutum ya biya kuɗi ya tafi wurin da ake ibada ya je wannan fitsara wani za ka ga ya zo da list na sunayen mutane ya ta kwafewa a jiki ya ta kwafewa in fact maka saboda demand har kuɗin shi karuwa yake a wajen in baka je da shi ko kuma ka jira wani ya gama ya san ma duk sun zane jikin dutsen da rubutun su wani da larabci wani da faransanci wani da harafin abcd haka dai wani da wasali wani da tsatsake i daban-daban wallah duka jahilci ne jama'a Allah ya tsare mu wannan kuma yana nuna maka eh, wato yadda dan eh, adam tun sa'ad da Allah ya jarabci yan adam da da ainihin kafirci da aka yi na farko zamanin annabi nuhu na waɗannan gumaka wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan wala suwa'an wala yaghutha wa yuqa wa nasara ko wa qad adallu kaseera haka Allah ya ce wa qad adallu kaseera su waɗannan manyan gari da suka ce la tazarunna aliyatakum ko kuma su kansu gumakan zai iya damiri zai zama na ɗayansu su wa qad abdallal abin nan kubara'u kafiran ko wa qad abdallatil awsanu kafiran duk zai ɗauka to Allah ya ce sun halakar da mutane da yawa to hayan yanzu aka ake har yanzu ba a fasin yin wannan kafirci da ɓarna a cikin gidan musulunci ko a wajen shi za su ci gaba da gumaka wato gunki shine duk wani abu da za a nassa ba kabari ne ko sassaƙe ne ko itace ne ko bishiya ce ko wani dutse ne da ake girmamawa kowanne wannan sunan shi wasa gunki ko to ba za su gushe ba suna batar da mutane ba za su gushe suna batar da mutane suna halakar da su Allah ka tsare mana imanin malam ya ci gaba da cewa wa qasdul amakin allati yuqalu innal anbiya aqamu fiha haka kuma da nufatin sauran wuraren da ake cewa annabawa sun zauna wurin ne bai bi tariqi dabal Kasiyun. Kamar wasu wurare guda biyu sanannu wanda suke kan hanyar jabal Kasiyun bi dimashqa a garinmu na dimashku garin ibn timiya kinan da ya rayu akwai dutsen yana nan har jabal mount Kasiyun, haka suke ce mashi yanzu yana nan babban dutse ne a garin ainihin dimashku a yanzu gari ya kawo wurin ko ina yanzu gari ne yana cikin gari ne yadda kai kawo misali ka dauki kamar dutsen can na na zazo, kaga kusan ko ina yanzu gari ne kewaye da shi ko to haka yawayi gari yanzu dutsen yake ana cewa farkon wanda suka fara kafa gari a wurin su ne makadisa ɗin nan su ne suka fara yin ƙauyensu na makadisa nan da suka yi ƙaura daga can falastini suka nan suka zauna saboda sarakunan turawa da suke zalunci a lokacin su suka fara kafa gari a wajen amma yanzu gari ne sosai akwai kasuwanni da hotel-hotel har da jami'a a kusa da wurin ana cewa wai wannan dutsen wai cewa annabi adamu alaihi salam da Allah ya ce kunna bi tsumin har jami'an nan suka duro ya daga cikin abin da ake fara na ɗaya kenan ya daga cikin abin da ake fara cewa annabi ibrahim alaihi salam a nan ne ya ainihin wato ƙulna hamil fiya a mai ma'ayan cewa ya arini kai fatu mota ƙala awalan tumin ƙala bala walakin layat ma'inna kalbi dawwa waje ala kulli jabalin minhu na juz'a to shi ma akan wannan dutsen ne ya sanya waɗannan abubuwan da ya yanka ya kakkashe din shi ma ana faɗa wannan annabi ainihin wato ibrahim alaihi salam sannan ana faɗan cewa kuma kamar daga shi zai ambata yanzu ɗin nan zai ambata bayan wannan akwai inda ake ce ma magaratu dami ƙabi wato magangarar jinin ƙabila ƙarƙashin wannan kisa ta 'ya'yan annabi ibrahim da allah yake cewa a ah, wasu alaihim na ba'ab na adama bil haƙƙi iz ƙarraba ƙurbanan bilamin min hadihima wala mita ƙabalmin al'akari ko wannan ƙisa ne sananniya ta ta ainihin kisan da ya ma dan uwansa da manzo Allah yake fara cikin hadisin Bukhari cewa babu wani kisa da zai a duniya sai ya zama illa kana alabni adam al-awwala wizrun minhu babu wani kisa da zai a duniya sai ya zama wancan mutumin da ya fara kisa a duniya yana da zunubi sun yi kowa yayi sadaka sai Allah ya karbi na dayan na habila ko na qabila sai shi habila ba an shi na shi ba qala al-aqtu lanaka قال إنما يتقبل الله من المتكين لئن بسطت إلي in لتقتلني ما أنا litaktulani ma ana لأقتلك كذا كذا هذا kaza kaza har zuwa dai kan cewa أخيه فقتله lahu من النادمين akhihi nadimina wannan kisan da da ya yanka shi nan aka ce jinin ya zuba akan dutsa. to wannan jinin da ya zuba Allah cikin hikimarsa kamar da suke bada labari a cikin asatir din sai Allah ya tabbatar da jinin jinin har yanzu yana nan kuma kamar yadda zaka gani kura daga hotuna zaka ga wurin da ake cewa wurin jinin ne gashi nan yayi wani yellowish haka wani stain na kamar jini da Shi shine ba shi bane wallahu alam a cikin kissa da zo a bible ma cewa da jinin ya zuba ya gangaro har ƙasa ita kuma ƙasa ne ta buɗe bakin ta shanye jinin zaka ji wannan ana faɗin shi a tatsuniya tun muna yara bible shine ta shanye zinin wasu sai annabi adamu ya tsine mata albarka ko ya roƙi Allah Allah ya tsine mata albarka shine daga nan ƙasa ta waye gari ba ta shan jini ta za ka ga yanzu an yanka dabba an zubar da jini sai dai ya daskari ba ta absorbing <laughs> jini baya daga cikin substance da ƙasa take iya absorbing take absorbing ruwa da sauransu wannan ustura ce amma jama'a qur'ani iya abin da ya bada labari kenan don ya zama izina haramci akan kisa da kuma nadamar da wanda yake yin kisa yake da zaran ya gama fasawar da nafsu katala fa qatalahu fa asbaha kaga fa'un da ke nuna nan da nan ba summa ba duk wanda ya kisa da ya yayi zai nadama fa qatalahu fa asbaha minan nadimina sannan kuma ka rasa inda za ka shiga ka rasa ya za ka kaɓo laifinka ya za a yi ka da gawa duk wannan yana daga cikin bala'in da wanda yake sa yake sa cikin shi yake yake shiga cikin shi izinin da za a dauka kenan da kuma bayani akan cewa Allah ya fara haramta kisa a cikin banu Isra'ila kafin ya haramta a cikin mu min ajin zalika katabna ala bani Isra'ila ko to ka tsaya iya nan dama kuma Qur'ani yana takaituwa ne akan abin da zai zama na izina kissoshi masu izina sannan an ce kuma har ila yau annabi Musa ma yaya da zango a wannan wurin a tafiye-tafiyen da yi gashi nan dai za ka ji labari da yawa na annabawa iri daban-daban akwai su a cikin littattafan da suke mutsawwalat na tarihi irin tarihu abi shama irin tarihin ainihin wato tarihu dimashka na ibn asakir dimashki irin as-suluk fi duwalil muluk irin ire-iren su musamman waɗanda suke ba su da inganci na irin su murujuz zahab tarihul yaqubi to zaka ji irin wannan al-kathira al-kathira ta'i ne yawa irin wannan mara inganci wallahu ta'ala alam to sai ya zama wannan dutsen shi ma har yanzu mutane suna ɗaukan shi a matsayin wuri wanda yake mai daraja da ake zuwa ana ziyara wa amsali zalika fil biqa'il lati bil hijazi wa shami wa ghairihim da ire-iren waɗannan wuraren a ƙasar hijaz shine ƙasar makka da madina taifa jama'a ko kusan cewa ɗan umara yanzu haɗaifa ake kai su sai ku samu sai mutane su haɗa kuɗi sai a kwashe su a kai su Taifa a kai su wai ga gonar da manzo Allah ya je tarar da waɗannan mutane su bi suna suna aikin dabino ya rike su ba shi ruwa suka ce ba za su ba shi ba daga baya ya ba su tausayi suka aiko da ruwan a kawo mashi da dabino da zai sha ya ce bismillahi sai bawan da ya kawo mai ya ce a ah, kai kuma ina kaji wannan karatun wannan ya karatun addinin mu ne to ita kanta kisa ba ta tabbata ballantana wurin ita kanta wannan kisa da ifiya ce sai abu da su titi a ce ga titin da aka dinga manzo Allah ana jifan shi ga inda ya tsuguna ga inda Jibril ya same shi ya ce mishi in kana so za a kifa musu da duniya akan su ya ce baya su duk ana kai mutane wannan wurare a Ba'ifa akai kai mutane wurare a Madina kamar da muka ambata a ran nan inda zobe ya fada inda manzo Allah yayi kaza inda manzo Allah yayi kaza in taguwa ta tsaya a Makka inda aka haife shi inda aka rene shi inda aka mai kaciya inda aka Isra'i da shi inda kaza inda kaza duk waɗannan biqa ba su da asali a cikin addini game da ziyararsu to in ya zama na manzan Allah sallallahu alaihi bai halarsa ba ko jama'a min bai aula na kowa na kowa kada ya halarsa sheyi ne malami ne wali ne aramma ne wani babban hujifi ne wani daga cikin abdalu ne ya shi bai halarsa ba shi za yana daga cikin ainihin wato zamiya da mutane suke samun kansu a ciki game da guluwi a wajen ƙaunar salihai ihtifazi da ragowar asar ɗinsu a ce a aje teburin da malam wani yake karatu a kai biransa agogon shi da yanar da ya mutu shi ne a hannun shi rigar shi ta ƙarshe da ya saka a je a zarrace su da sunan wai an yi museum duk wannan baya daga cikin addinin musulmai ma ba sai addinin yahudi ne wannan tabarkin su ne kuma wannan karatun dama yana hana mu tabarkin su ne to za ga ma suna sunna muna fadawa cikin irin wannan yanzu akwai mutanen da dama a nan makarantar bayar su mala albani marigayi na mu Allah ya fata mai hannunsu ya kai ga kan hulunan shi ko rigunan shi ko wani abu makamanta haka sai suna ɗaukawa waɗannan hulunan da rigunan sa da ta daraja ta musamman wannan shi ma bid'a ne na fata da mun gani. bid'a ne hula ce kamar kowace hula ba ta da wata daraja ya kamata mu san wannan to ballantana kuma hutu. ballantana kuma hutu jama'a sawa'un sashi akan waya ne ihtifazi da shi ne a aljihunka ballantana kuma mannawa a ɗakuna ko a masallatai ko a gidaje ko a bisoshi duka wannan tabarkin yahudu ne jama'a wallahi sai mun kiyaye shi dole sai mun gaya wa kanmu gaskiya ba za mu dinga kawo kanmu abin da za mu ji daɗi ba ne a abin da za mu gyara mu tsira ne dan addini muke zama mu kiyaye wannan mu kiyaye cewa ai wannan rigar rigar albani ce ko takalmin shi ne ko wannan kujerar albani ce ko wannan littafin ai albani shi yake riƙewa to sai mene ne duk wannan bai cikin addinin Allah jama'a kuma Albani bai koyar da wannan ba ya kamata mu san wannan wato shi al'amari jama'a na shedan game da dan shedan abu na farko da yake so kai shine kafirci da shirka shi yasa ba zai gushe ba yana bujuro maka da hanyoyi daban-daban daban da zai dinga istihsani maka shirka shi yasa al-Imam Shafi'i yayi babi musamman a cikin Kitabul Um a can karke da yayin shi ainihin wato ibtalul istihsan yin rugurugu da mabda'i na cewa ai kaza na da kyau kaza na da kyau to a ci gaba da yi kawai kaza na da kyau a ci gaba da yi kawai da haka mutane su kirkita addinin Allah gaba ɗaya jama'a ai kaza an an yi zai zai zai ƙara mu abin armashi kaza zai gyara addini shi wanda ya na farkon nan wannan gyaran kawai ya kalla shikenan na baya kuma za su ta kallon abubuwa daban-daban har ya juya ya juya ya juya kamar yadda faru game da al'amarin su waɗannan ya gusa da nasara da suwaye da suwaye Allah ubangiji ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa summa zalika ya eh, yufdi ila ma afdat ilaihi mafasid al-quburi in aka yi haka sai wannan ya bayi zuwa ga abin da barna ta faru a kaburbura sai ta faru a wurin sauran wuraren da aka ce annabawa sun tsaya fa innahu yuqalu dan ana cewa inna hadha maqamu nabiyyin ai wannan burbushin wani annabi ne au qabara nabiyyin ko kabarinsa ne au wali ko wani wali bi khabarin la yu'rafu qailu cewa ma fa wurin kabarin na wali ne zai zama labarin na wani majhuli ne babu tabbas au bi manamin ko ta hanyar wani mafarki la urafu haqiqatu wato malam jama'a ibnu taymiya wali ne jama'a inda ka san yanzu yake rayi yace ko kuma mafarkin da ba a san ma da gaske wanda ya mafarkin da gaske mafarkin ko kuwa ƙarya yake zuki ta mallace kawai zai tashi kawai yace a gida kaza akwai kabarin wali kaza ko ya ga wali kaza ya ce mishi wuri kaza akwai kabarin wani wali mai sallah raka'a dubu a je a ziyarce shi ko rijiya kaza ai waliwa ne ya taba shan ruwanta duk wannan ba shi ke faruwa ba ka dinga ji a facebook ka ji a twitter ka ji a whatsapp ka ji a har bbc da da america da ke su ma duka kadare ne yan uwan whatsapp din dukan su maturukai ne ai dan suna ba da labaran ƙarya ba a karɓar labaran su ya daga cikin kuskuren mu karɓar labaran maturukai bbc america duk wannan maturukai ne jama'a a ka'ida hadisi saboda an sha kama su da ƙarya zuƙi ta mallar guda nawa suka yi amma suka ji mutum da ya ji azibi sai ji kamar ƙur'ani suke ruwaito yin wannan manganin banza da ya ɗa shari da ƙarya wata ta ce annabi ya ganta ya ce mata ita ishi ce anan nan Nijar wata baka ƙirin fa kamar ni anan wai annabi babanta ne Ko kaga ma kana Muhammadun a ahadin min kuma ga Allah ji wani kuma anan nan maradi ko a cikin Sokoto sai ce mafarki ya ga kaza wallahi a wani ƙauye a Bauchi da dadewa aka taba wani kawai ya fito wiwi ya sha buguwa ya koya ya kawai ya ihu ya ce ga Inyas a jikin katanga wani gida wallahi da aka rusa mutumin katangar shi Yan sanda suka suka buga tiya suka watsa mutane wallahi garin shafa katangar da dannawa sai da force yayi mata yawa wallahi sai ta faɗi har mutane suka ji ciwo na gani da ido na ba labari ba jama'a sai da ya je kira 'yan sanda suka zo suka yi suka yi bayu bai ba jifu ya ce a ji abu ga tiya aka zo aka kunsa mutane tiya ga sannan suka wajen suka ba wajen sun bashi kuma da asara kawai wanda iska ya ce ya ga in ya sa wajen to irin wannan shine yake faruwa sai a ce an yi mafarki an ga abu kaza sun mai tarattabu ala zalika ittikhaduhu masjidan sai a mai da wurin masallaci inda aka yi wani lokaci baya annan a dutsen dutsen nan na madarka ci ko sai da shugaban izala ya je Allah ya saka mai da alheri yasa aka ruguza wajen ya kyauta da aka yi haka wallahi kafin ka ankara wurin ya zama wata sabuwar kaba ba ana ta gosto da yan acaba da masu keke nafe suna kawo mutane suna suna diba wasu ya zama tasha kawai kafin ka ce daga garuruwa da ƙauyuka da ko'ina shedan ya riya mutane cewa wai ruwan yana da waraka in an sha ana warkewa sai ka ji ƙarya wai a ce wani ya warke wata ma makanta da ita aka haife ta yanzu tana gani kuma in ka je ba za a nuna maka su ba saboda duka ƙarya ne shedan ne kawai ke riya mutane ruwan ƙaryar fa yasiru wasanan sai zama gunki ubadu min dunillahi ta'ala ana bauta mishi kuma bayan Allah shirkun mabniyun ala iski kaga shirka ce da aka gina ta akan zuki ta malle wallahu subhanahu yuqrinu fi kitabihi baina shirki wal kadhib dama kuma Allah yana gwama shirka da ƙarya cewa ƴan uwan juna ne hasana ce da usaina kama yuqrinu baina sidqi wal ikhlas kamar yadda yake gwama tsakanin gaskiya da tsayanta Allah wali haza qala annabi sallallahu alaihi wasallama da haka manzon Allah yace adaltu a kisa zadi sai adalat shahadatu zuri al-ishraka billahi thalatha manzon Allah cikin hadisi yake cewa shaidar zur tana daidai daida da ainihin shirka da Allah Allah yace fajtanibur rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur sai manzon Allah ya ja wannan ayar yace ku guje ma duk wani kazanta na gunki ku guje wa kuma ainihin wato ƙarya hunafa fa'alillahi, ghaira mushrikina kuna masu miƙa wuya ga hanya Allah mai ba tare da shirka ba wannan hadisi ne sahihi al Turmizi ne fitar da shi ne maza Allah yake cewa ƙarya matsayinta ɗaya da shirka sai ya ja wannan aya yana ishara zuwa ga abin da yake cewa usul fiƙi dilalatul iqtiran fajtanibur rijsa min al-awsa ku guje ma ƙazantar gunki waje wajtanibu qawlan zur kuma ku guje ma magana ƙarya to ɗan uwan juna ne kamar yadda gaskiya da ikhlasi suke ɗan uwan juna haka ƙarya da shirka su ma ɗan uwa ne ga juna ba sa rabuwa inda kaga shirka ko wata ɓata, to ba ta ginuwa sai ta bayi zuwa ga cewa ƙarya ce aka tsara sannan aka shirka abinda ba ƙarya ba to zaka ga Allah sai ya ambata in ma an samu kamar fadin Allah da yake cewa da suka ce wai inna wajadna aba ana kazalika menene e, e, wallahu amarna biha subhanallah ay ta rikice mu inna wajadna aba ana kazalika yaf'aluna wallahu amarna biha ne sai ce kul inna allaha la ya'muru bil fahsha'i eh ku tuna mu ayat fahishatan aw zalama aw qalu aw zalama aw qalu ha qalu inna wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha'i sai suka ce dan suka yi wani aiki wala falu fahishatan aw zalamu anfusahum suka yi barna ko shirka sai su ce to ai mun samu iyayen mu suna yi kuma Allah ne ma ya ce mu sai Allah ya ce kul inna Allah la ya'muru bil fasha kace musu Allah bai umarni da alfasha kaga ya karyata su akan magana ta biyu cewa wallahu amara na biha amma samun iyayensu fa da gaske ne samu iyayensu akai sai Allah ya kyale su akan haka dinda dai kuskure ne abin da suka bi iyayensu akai dan amma da gaske ne sun bi iyayensu akai so irin wannan zaka ga duk inda Allah ya ambace shi sai ya musu raddi akai cewa ba daidai bane ku bi iyayenku akan shirka ba daidai bane ku bi malamanku ko manyan ko sarakunan ku akan shirka kuma shirka din da take ba ta yiwa sai akan ƙarya duk wani addinin da ba na gaskiya ba jama'a dama akan ƙarya yake sawa'un shi'anci ne sawa'un rasidanci ne amin shine shi'anci rasidanci ko khawarijanci ko ainihin wato mu'tazilanci da dukkaninsu suna bayuwa ne zuwa ga karkatar da ainihin mutane daga asalin gaskiya ɗora su akan wani abu na ƙarya da tunanin shine gaskiya da haka Allah yake gwama shirka kullun da ƙarya saboda alaƙa su wajen batar da mutane Allah ka tsare mu za mu saurara nan sai Allah ya kama karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatulah.